Mm-hmm. cikin haƙiƙa, shi wannan bawa ne ga son zuciyarsa ya ce kai dukkanin abin da aka saba wa Allah da shi na daga zunubai dalilin wannan shi ne gabatar da bawa ma'ana gabatar da bawa da yake a kan son zuciyarsa abin da bawa yake gabatarwa na son zuciyarsa shi yake kai shi ya aikata sabo da kuma kaucewa biyayya Allah subhanahu wa ta'ala shine taqdimul abdi hawa abin da yake kai mutum zuwa ga sako shine bawa ya gabatar da son zuciyarsa ala awamirillah akan umarnin Allah azza wa jalla wa nawahihi da kuma abin da Allah ya hani kaga a takaice abin da yake nufi a shi shine dukkan wanda za ka ga ya bautawa Allah subhanahu tare da waninsa ko kuma ya bauta wa nan Allah kadai to abin da ya kai shi wannan shi ne san zuciya da dukkan wani sabo da bawa zai ya saba wa ubangijinsa na daga zunubai dalilin wannan shi ne biya wa zuciyarsa da yi sai ta kai shi zuwa ga wannan sabon wajen saba Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kaucewa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ita zuciya ana gabatar da aka zo da shi na addini ya saba ra'ayinka da kuma son zuciyarka ba abin da yake addini shine ka ajiye son zuciyarka da ra'ayinka ka ba abin da yake addini ko da zuciyarka ba ta yadda da wannan ba ko da zuciyarka ba ma'ana ba ta aminta da wannan ba to dole za ka biyayya ga abin da yake na Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa laqad tawa'ada Allah bil iqali kulla man qaddama mahabbata ahlihi wa malihi wa ashiratihi wa tijaratihi wa masakinihi ala Allah azza wa jalla wa mahabbata ma awjabahu Allah wa amara bihi yake cewa hakika Allah subhanahu wa ta'ala yayi tanadi yayi alkawari zai yi hukuma zai yi azaba ga dukkan wanda ya gabatar da soyayyar dukiyarsa ko kuma soyayyar iyalinsa da dukiyarsa da danginsa da kasuwancinsa da gidansa akan soyayya Allah subhanahu wa da kuma soyayyar duk wani wanda Allah subhanahu ta'ala ya yi umarni shine wa muhabbata ma aujaba ma aujaba Allah wa amara ya gabatar da soyayya waɗancan abubuwa iyalansa da dukiyarsa da danginsa da kasuwancinsa da gidansa a kan soyayya Allah subhanahu wataala da kuma soyayya abin da Allah ya wajabta a yi soyayya a gare shi kuma ya umarni da shi saboda mai Allah ya ce قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى ya الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسق الله يتكتي in kana abaku idan iyayenku suka kasance wa abuna hukum da 'ya'yanku wa ikwanukum da 'yan da matanku da danginku gaba ɗaya da dukiya da kuke tarawa da sauransu da kuma kasuwancin da kuke jin tsoron rushewarsa ko lalacewarsa to da kuma gidaje wanda kuke zama a cikinsu kuka yarda da waɗannan abubuwa wanda kuka yarda da su su ne soyuwa a gare ku mafi soyuwa a gare ku fiye da Allah da manzansa da jihadi a cikin tafarkinsa to ku jira har sai Allah ya zo da al'amarinsa kuma hakika Allah baya shirye da mutane wanda suke fasikai kaga a dunkule a cikin wannan aya Allah subhanahu ta'ala yana cewa muminai ko yana gaya muminai a gaya musu cewa idan ya zamto ‘ya'yan da ƴan uwan da matan da da danginku gaba ɗaya da dukiya da gidajen da duk wani abu da ɗan adam yake gabatarwa wajen soyayya fiye da Allah da manzo Allah to ya jira har sai Allah ya zo da al'amarinsa waɗannan abubuwa gaba ɗayansu soyayya su za ta biyo bayan soyayya Allah subhanahu ta'ala ne sai ka so Allah ka so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka so abinda Allah yake so ka so abinda manzo Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam to sai ka yi soyayya waɗannan ya zama to soyayya da za ka gina ta su ba ta fita daga cikin biyayya ga waɗannan abubuwa guda biyu ba ta fita daga cikin ah, biyayya ga Allah subhanahu ta'ala ba da kuma a da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abinda aya take nufi cewa duk wanda zai fifita yan uwansa da 'ya'yansa da matansa da dukiyarsa da danginsa da masaukinsa gida kenan akan soyayya Allah subhanahu ta'ala to ya kauce hanya sannan kuma baya kan hanya wacce take ta daidai wala budda min isani mahabbatillahi wa ma yuhibbuhu Allah wa yuridu ala kulli ma yuhibbuhu ala kulli ma yuhibbuhu al-abd wa hadhihi al mahabbah hiya aslu sa'adati fid dunya wal akhirah malaika cewa babu makawa akan fifita soyayya Allah subhanahu wa ta'ala da abinda Allah yake son sai yake nufin sa akan soyayya akan duk abin da bawa yake so kuma ita wannan soyayya ita ce asalin samun hutu a cikin rayuwar duniya da lahira a ƙarƙashinta ko a tare da ita wannan soyayya za ka samu sa'ada rabauta da samun hutu da kuma samun alkhairi rayuwar duniya da lahira wafi sahihain ya zo cikin bukhari da muslim an anas bin malik radiyallahu an a cikin hadisin malik a anas dan malik radiyallahu an yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kwanakin mun karanta wannan hadisin yake cewa salasun man kunna fihi wajada halawatal iman abubuwa guda uku wanda ya kasance a ciki ya samu zaƙin imani ma'ana ɗanɗanon imani ya rafa zuciyar wannan bawa an ya kuna Allah wa rasuluhu a haffa ilaihi mimma siwa kuma ya kasance Allah da manzansa su suka fi soyuwa zuwa gare shi fiye da wanda suke su Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ya fi so fiye da duk wani sabanin su na farko ke na biyu wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah kuma ya so mutum baya son shi sai saboda Allah dalilin san da yake wa Allah da manzan Allah dalilin biyayya da yake wa Allah da manzan Allah sai ya so shi kaga duk waɗancan sun shiga kenan bangaren abin da ya shafi 'ya'ya da 'yan uwa da mata da danki da dukiya da masauki da sauransu to yana son su ne bayan gabatar da soyayyar Allah da manzan Allah na uku wa an yaka ta an fil kufri ba da iz an kaza ba da iz an kaza Allah sannan ya je yana kin ya koma cikin kafirci bayan Allah ya samu shi daga cikin wannan kafirci kama ya farahu an yi kwazafa finna kamar yadda yake kin a jefa shi a cikin wuta to kaga waɗannan abubuwa guda uku a cikin hadisin an ci ka so Allah da manzo Allah fiye da duk wasu sabani sannan idan za ka so wani abu aka yi magana aka yi amfani da mutum ana amma kuma duk sauran abubuwan da ake so a cikin wancan aya za su shiga ƙarƙashin wannan hadisi duk wani abin da za ka so kana son shi ne saboda Allah kana son shi ne saboda biyayya Allah ne kana son shi ne saboda bai sa ka kauce hanya daga addinin Allah ba bai sa ka saba Allah da manzon Allah ba sannan kuma ka kyamaci ka fada cikin kafirci bayan Allah ya tsamo ka daga cikin wannan kafircin Allah ya zabe ka ka zama cikin musulmai kamar yadda kake kin a ka a cikin wuta haka ya kamata kyamaci wannan kafirci da kafirai din gaba ɗaya ko da kun misali kai musulmi ne an haife ka a cikin musulunci to ai Allah ne zaɓe ka da aka haife ka sai Allah ya an tarko kuma Allah ya kaddara cewa za ka zanto cikin musulmai din nan wanda suna iyayensu musulmai ne to amma su da suka zo duniya sai suka kauce suka bar addini din kuma kowa ana haifarsa ne akan fitira ta musulunci sai dai idan an zo duniya ya iya canza fitirarsa ko ya su canza masa ko makamancin wani dalilin wani abu sai ya canza wannan kira ta ta musulunci amma asali a musulmi aka haife shi to anan kamar yadda kake jin ko kake jin baka so a jefa ka cikin wuta haka ya kamata ka dinga mata kafurci da ahalin wannan kafurci qala al-imam an-nawawi rahimahullah wacce magana ta zuwa cikin al-majmu' da imamu nawawi Allah ya masa rahama yake cewa ma'ana halawatul iman abinda ake nufi da halawatul iman a cikin wannan hadisi shine istilzazu ba'at jin dadin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala abinda aka ce biyayya Allah ne ko bautar Allah ne za ka dinga yinsa kana jin daɗi kana jin nishaɗi istilzazu ba'at ka dinga jin daɗin biyayya ga Allah subhanahu wataala ba akan dole kake yi ba ba akan kaman dan ka tsama na ya zamto kana yi ne dan a ce kai musulmi ne kamar yadda ɗabi'a ce ta ta munafikai wa idza qamu ila salati qamu kusala yurauna nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila idan suka tashi za su je sallah kamun kusala suna tashi cikin kasala sannan yurahuna an-nasa suna yi ne saboda riyadan mutane Idan a ambace su cikin musulmai su zauna cikin musulmai cikin aminci amma sabanin abin da yake cikin zuciyarsu ba kyau zuciyar shari ce zuciyar adawa ce ga musulunci da musulmai to ba irin wannan ana magana akan cewa halawatul iman anan shine jin daɗin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala har zuciya wa tahammul mashaq wa isaru zalika ala a'radid dunya da kuma ɗaukar duk wata abin yake wani kunci da fifita abubuwan da suke bujirowa na duniya to shi ne wal arad duniya da kawo da kai da akan abubuwan da suke bujirowa na duniya to bayan ka ji biyayya jin daɗin biyayya ga Allah subhanahu Ta'ala to kuma ka ɗauki duk wata mashakka da za ta zo maka wahala da za ta zo maka ka yarda daga Allah ne sannan kuma ka kau da kai da duk abin da zai bijiro maka mara kyau a rayuwar duniya wa muhabbatul abdi lillahi bi fi'li ta'atihi da kuma soyayyar da bawa zai wa Allah subhanahu ta'ala ta hanyar aikata biyayyarsa wa tarki mukhalafati da kuma barin saba masa wa kazalika rasul aka ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine istizadu al-ba'at abinda imamu nawawi ya faɗa وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية الله يمسى رحمه يا فرات مجموع فتاوى yake cewa halawatul imani almutadamminat lilazzati lilazzati wal farhi tattabi'u kamala mahabbatil mahabbatil abdi lillah wa kadhalika bi salasati umur ibn taymiya yake cewa mahabbatul iman ko halawatul iman zaƙin imani da aka faɗa a cikin hadisin yana kunsar jin daɗi da kuma farin ciki da yake biyo bayan cikar wannan soyayya da bawa yake wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma hakan yana kasancewa da al'amura guda uku na farko yake cewa takmilu hazihi mahabba shine cikar ita wannan soyayya da a cikin zuciya sai a samu a wannan atalazus sai a samu jin daɗi da kuma farin ciki na biyu wata tafriqu da kuma Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu ina mika godiya ga duk al'ummar da suke bibiyar mu a wannan tasha ta ansar da wata sunna muna godiya matuƙa sosai ga masu son ganin bi shirye-shiryenmu da zarar mu daura ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawa shine zai ba ku damar muna ɗora shiri za ku gani sannan kuma ga masu son yin a musu hoto ko bidiyo muna yi kamar wanda taro wanda ya shafi sauka ko kuma abu dai na taro dai na abin da ya shafi addinin musulunci wannan duk muna yi sai ku tuntuɓi wannan lamba ga ta nan akan ga ta nan sai ku sai ku domin neman karin bayani sai ku kira wannan soyayya din kamar yadda za mu ji bayanin da ya akwai wani bangare ka karkato da ita ma'ana ka karkata zuwa ga wannan soyayya gaba ɗaya sannan wadafu didiha da kuma tunkuɗe abin da yake kishiyar ita wannan soyayya ko kuma kishi a mana kore abin da yake kishiyar wannan halawatul iman zaƙin imanin abin da ya kunsa na jin daɗi da farin ciki to abin da suka biyo baya shi shine bayan an samu cikar wannan soyayya din to kuma a samu abin da zai kori kishiyarta sai yake cewa ba ta kamilu ha abin da ake nufi da cika ita wannan soyayya din an ya kura Allah wa rasuluhu a haɓa ilaihi mimma siwa ya kasance Allah da manzansa su suka fi soyuwa zuwa gare shi fiye da wasu duk wani ma'ana fiye da wasu wanda suke sabanin su shine wannan takmilatul muhabba cika ita wannan soyayyar jikatta ga su Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da duk wani sabanin su wa tafriqu ha abinda yake nufi da tafriqu ha shine an yi mar'a la yuhibbu illa lillah ya so mutum baya son shi ne sai saboda Allah saboda wannan mutumin mai biyayya ga Allah ne ba saboda abin duniya yake son shi ba ba saboda wani abu da yake da shi ba a'a yana son shi ne saboda Allah in ya gan shi yi ba daidai ba kuma zai nuna masa sannan kuma in ya ga ya kauce daga hanya idan zai ɗauki abin da yake na gyara sai ɗauka ya ci gaba da mu'amala da shi idan kuma ba zai ɗauka ba zai kauce wa addini to sai ya zamto wannan ya rabu da shi saboda Allah dama ya haɗe da shi ne saboda Allah kuma zai rabu da shi saboda Allah ba wai saboda wani abu na duniya ba saboda ya haɗe da shi saboda Allah yana son Allah da manzo Allah sallallahu alaihi amma yana da ce ya bujire wa Allah da manzo Allah sai ya rabu da shi shi ma saboda Allah ke na uku wa daf'u ya ma'ana diduha da tunkuɗe abin da yake kishiyar ita wannan kalma din an yakra hadiddal iman a'zama min karahatihi ilqa'a finnar al ilqa'a finnar ya zanku ya kyamaci kishiyar imani mafi girma a zuciyarsa fiye da yadda yake kin jefawa cikin wuta wannan kishi da kishiya guda hudu wannan shine maganar wannan kai shine kishiyar kore wannan imani kenan kishiyar abin da yake na imani to na ukun shi da yake cewa ya zamto ya tunkuɗe ya kore kishiyar ita wannan kalma da shi ne ya ji yana ƙin wannan a kishiyar da yake abin da yake imani mafi girman da yake ji a cikin zuciyarsa yana jin cewa duk abin da yake ba imani ba yana kyamatarsa fiye da yadda yake jin a jefa shi a cikin wuta fiye da yadda yake tsoro ko yake ƙi a jefa shi cikin wuta intaha lisan wannan shine maganar ibnu taymiya Allah ya masa rahama a cikin majmu'ul fatawa sannan ya zo wa fi sunan abi dawud wa mu'jam al-tabari a tabarani ya zo a cikin sunan abi dawud da kuma mu na al-tabarani yake cewa min hadis abi umamata daga cikin hadisin abi umamata radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman wanda ya so saboda Allah wanda ya ki saboda Allah wanda ya baya saboda Allah wanda ya hana saboda Allah to hakika ya cika imani imanin wannan bawa ya cika dalilin wannan duk abin da zai yana gina shi ne akan saboda Allah idan kaga zai so abu zai so shi ne saboda Allah idan zai ki abu zai ki shi ne saboda Allah idan zai bayan zai bayan saboda Allah duk abin da zai bayan na rayuwa ko sadaka ko wani abu ko taimako zai bayan saboda Allah ba da a cewa na me yi bane ba da a cewa na kaza bane ba da a cewa na kaza bane zai yi saboda Allah duk abin da za ka yi ka yi shi saboda Allah abinda za ka hana ka hana saboda Allah saboda wannan abun sabon Allah ne saboda wannan abun zai kai ga a saba wa Allah ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan ya cika imani ta wannan yanayi يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إمام ابن yana cewa, Allah masara. وروح كلمة التوحيد وصيرها إفراد ifradul rabbi jalla sana abin yake ruhin kalmar tauhidi da kuma sirrinta shine ta ubangiji jalla sana wanda yabansa ya ɗaukaka Allah subhanahu wa wa taqaddasat asma'uhu sunayensa sun tsarkaka wa tabaraka ismuhu sannan kuma albarka ta tabbata ga sunansa wa ta'ala dadu sannan kuma girmansa ya ɗaukaka wala ilaha gairu babu wani ubangiji saɓanin shi Allah subhanahu ta'ala ko da an samu na ƙarya ne ba daidai ba ne Allah shi ne ubangijin gaskiya bil mahabbati wal ijlali wat ta'zimi wal khawfi war raja'i wa tawabi zalika yake cewa ana samun wannan ne ta hanyar soyayya da girmamawa da tsoro da fata na samun rahamarsa wa tawabi'i zalik da abubuwan da suke biyo wannan na me min tawakkuli na daga dogaro ga Allah a dogara ga Allah shine mai mai karewa wal inabati da komawa zuwa ga Allah subhanahu wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku koma zuwa ga ubangijinku ku sallama zuwa gare shi da halin da kuke ciki sai yayi mu. wa mai tawakkal ala Allah wa huwa hasbuhu wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa masa inda ka dogara ga Allah cewa shine me yi zai maka kai imani da haka habbai radiyallahu anhu Allah ya dada su sun kasance masu tsananin tawakkali ga su suka kasance duk abinda lokacin da aka ce za a fita yaki aka ce musu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wa zadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wa ni'mal wakil suwaye suka ce masu suka ce musu innan nasa kada jama'u lakum abdullahi ma'ana ubay bin bin salul abdullahi bin ubay bin salul a shugaban munafikai na duniya da mutanensa suka ce mutane fa sun tawo akan an yi gan ma'ana gungu an yi haɗin gwiwa an taru ana so za a cin muku a halaka suka gaya wa musulmai makshawhum suka ce ku ji tsoron su fa zadahum imanin, sai haka ya kara musu imani wa kalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka me suka ce Allah ne ya isa mana ma da madalla da wakili idan ya zama shine Allah ban kalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su'un wa tabahu Allah lokacin yakin a ah, bata saboda haka suka dawo bi fadlin min Allah da falala daga Allah madaukakin sarki lam musa su ba abin da ya shafi su na wani rauni ko cuta da sauransu wata ba hudu duwa to saboda haka tawakkali abu ne mai girma ka tabbata ma'ana ka tabbatar da cewa bayan an samu soyayya da girmamawa da tsoro da fatan samun rahama Allah da kuma abin da zai biyo bayan waɗannan shine na daga tawakkali wal inabati da komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a koma ga Allah madaukin sarki dukkan yanayin da ake ciki ta'arraf ila Allah ya raha fi shidda ka koma zuwa ga Allah a lokacin da kake yalwa da jin daɗi ya zanto kana biyayya Allah subhanahu sai ya tuna da kai sai ya taimake ka lokacin tsanani amma ba ka koma zuwa ga Allah sai lokacin da ka shiga tsanani wannan ɗabi'a ce ta kafirai bai zarake mutul fulki da'awu Allah mukhlisina lahu dina falamma najahum ila albari idza hum shirk idan suka hau jirgin ruwa sun sa tabbatar cewa suna tsakiyar ruwa ko dai su fita lafiya ko su dilme su halaka a ciki sai su koma su roki Allah subhanahu wataala suna masu tsarkake addini akan Allah ya fitar da su lafiya sun dawo addini na dan lokaci idan suka dawo cikin kasa sai ka gansu sun koma kan shirka saboda haka sai ya zamto a koma ga Allah warragabati da kuma kwaɗayi na samun rahama Allah subhanahu ta'ala ba a yanke kauna da samun rahama Allah subhanahu ta'ala ba a yanke kauna da samun taimakon Allah subhanahu ta'ala duk tsanani idan aka yi kwaɗayin samun rahama Allah sai a samu bata da zuru wala yuhibbu siwa baya san abin da yake sabanin Allah subhanahu ta'ala wa kullu ma yuhibbu ghayru wa kullu ma yuhibbu ghayruhu dukkan wanda yake son waninsa ba zai so wannan ɗin ba inna ma ya hibbuhu taba'an li mahabbatihi yana son shi wannan abin ne saboda biyo bayan soyayyarsa da yake idan ka ya so abu to ya so abin ne saboda biyo biyo soyayyar da yake wa Allah ne da biyayya ta Allah wa kauluhu wasilatun ila ziyadat mahabbati da kuma kasancewar sa hanya ce tsani ne da zai kai shi zuwa karuwar soyayyar wala ya kafu siwa baya jin tsoron sabanin Allah wala ya ruju siwa baya fatan samun wata rahama daga wajen wani Allah wala ya tawakkalu illa alai baya dogaro sosai ma'ana baya dogaro ga kowa sai zuwa ga Allah subhanahu wataala wala yarqabu illa ilai baya kwaɗayi sai zuwa gare shi wala ya haku illa min baya jin tsoro sai daga Allah subhanahu ta'ala wala ya halifu illa bismi baya rantsuwa sai da sunansa baya rantsuwa da sunan kowa sai da Allah ba a rantsuwa da kowa sai da Allah man kana halifan ya halif billahi aw liyasut wanda zai rantsuwa ya rantsuwa da Allah ko ya shiru ko dai sunayen Allah ko sifofinsa ko dai daga cikin abin da yake sunan Allah ko sifofinsa ana rabuwa da shi ko tun da zance Allah ne sabanin wannan ba a rabuwa da shi ba a rabuwa da annabi <clears throat> ba a rabuwa da sama ba a rabuwa da ƙasa ba a yi dukkan saboda mai duk wanda zai rantsuwa an ce rantsuwa da Allah ko shi sai dai ka ce na rantse da ubangijin sama na rantse da ubangijin ƙasa na rantse da ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ba wai zai rage matsayin waɗancan abubuwa ba don ba karanta shi to shi yasa aka ce baya rantsuwa da kowa sai da sunayen Allah wala ya bakanci sai ga Allah subhanahu ta'ala duk wani alwashi da zai akan cewa idan na samu kaza na dau alkawari zan yi bada kaza azumi kaza ko sadaka kaza yana yi ne ga Allah wala ya kawo. illa ilai ko eh wala yatubu illa ilai baya baya tuba sai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wala yaqau illa wala yaqau illa amru illa amru illa amri baya yi biyayya sai ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala shine wala ya kawo illa amru baya yin biyayya sai zuwa ga umarnin Allah da abin da ya zama umarnin Allah ne zai yi biyayya amma sabaninsa ba zai ba wala ya hata siku illa bihi baya neman lada sai ga Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da zai yi don ya samu lada yana nema ne a wajen Allah inna ma nud'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'a wala shukura kadai muna ciyar da ku ne ba ma nema daga gare ku ba ma fatan samu daga gare ku wani sakamako ko godiya yana yi da nemi lada a wajen Allah subhanahu wataala duk aikin da zai wala yusta'anu fi shada'idi illa bi baya neman taimako a cikin tsananin da aka shiga sai da Allah taimako yake nema a wajen Allah ba wajen wani ba Allah shi yake yaye tsanani da damuwa da dukkan wata cuta da rashin lafiya wala yalja'u illa ilai baya komawa sai zuwa gare shi wala yasjudu illa lahu baya sujjada sai zuwa gare shi wala yadhbahu illa lahu baya yanka sai zuwa gare shi wa bismihi da kuma sunansa baya yanka wata dabba sai saboda Allah da kuma sunan Allah yake yanka dabbar ba sunan wani aljani ko sunan wani abu wanda yake sabanin Allah zai ce bismillah Allahu akbar yanka dabba da sunan Allah yanka kuma saboda Allah yanka ko dai yayi layya dan ya nemi yarda Allah subhanahu wataala ya dade wannan abin da ya yanka na layya Allah ya karba masa ya dade shi ko kuma yanka dabba dan neman Allah ya biya masa bukatunsa ya yanka dabba da ya yi tawassuli kowace iri kowace kala ka yi tawassuli da yanka saboda bauta ne ga Allah ce Allah bukata ta kaza Allah biya mu to shine aka ce yin yanka sai ga Allah da sunan Allah wa yajtani zalika kulluhu fi harfin wahide yace wannan baki ɗayan zai taru a cikin harafi guda ɗaya shine Allah yi ubada illa iya kada ya bauta wa kowa sai shi Allah bi jami'i anwa'il ibada da dukkanin nau'o'in ibada wani abu da za a ce wannan ibada ne to kanka yi shi ga kowa sai ga Allah to shine abin da zai tattara ita wannan waɗannan abubuwa gaba ɗayan su wannan misali aka baka fa hadha huwa tahqiqu ma sai yake cewa fa hadha huwa tahqiqu shahadatu an la ilaha illallah wannan shine tabbatar da shaidawa babu an bauta da gaskiya sai Allah wali haza harama ala nari man shahida an la ilaha illallah haqiqatan haqiqata hadhihi shahada saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya haramta wuta ta ci wanda ya shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah hakikanin shaidawa da ita wannan shaida wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma har zuciyarsa ya yi imani da ita to Allah ya haramta wannan bawa shiga wuta wa mahalun an yadkhulan na man tahaqqaqa bi hakikati hadhihi shahada wa kama biha sannan kuma ba zai taɓa yiwa ba wanda ya tabbatar da ita wannan kalma a ce ya shiga wuta inda ya tabbatar da ita wannan kalma hakikanin tabbatarwa da wannan shi da kuma ya tsayi da abin da take koyarwa ya yi aiki da abin da take koyarwa to ba zai zamto ya shiga wuta wannan ne maganar da ya faɗa a ibn da kai Allah masar rahma a cikin addu'a wanda shafi na 332 to a takaice abin da yake nunawa a shi ne. dukkan abin da bawa zai gabatar na ibada da addini ana yi ne saboda Allah duk abin da za a ce wannan sunan ibada ne ba wai al'ada ba mutane ya kamata su bambance al'adat abin da yake al'ada da kuma abin da yake al'ibada idan aka ce al'ada wannan akan samu ci gaban zamani da wasu abubuwa da ake samu a zamanance na al'ada wanda babu su a da to idan wannan abun ya zo mai kyau ne bai ci karo da addinin ka ba za ka karbe shi kai aiki da shi ci gaban rayuwa ne sauƙaƙawa rayuwa ne sauƙin rayuwa ne misali kama an samu ababen hawa mota da babur da sauransu da jirage ga duk sauƙaƙawa yi a rayuwa an samu ci gaba Allah ya ce wa ya kulku ma la ta'ala. Allah zai halitta abinda ma ba ku san shi ba kullum haka za a yi ka tashi duniya to wannan dan kai ba za ta kai bid'a ba al'ada ce dan ka hawo mota mai suna kaza ka hawo mota mai suna kaza ba za a ce wancan ladan sa goma wannan ladan sa biyar al'ada ce ba addini ba wannan ba za a ce ka zo da bid'a cikin addini amma abin da ya zanto al-ibadat ibada wanda da sunan ita wannan ibada aka ce ibada kana yi ne don ka samu lada wajen Allah subhanahu wataala kana yi ne don ka samu kusanci ga Allah subhanahu wataala kana yi ne don ka samu rabauta wajen Allah subhanahu wataala to wannan shi kuma to sai ya dace da abin da aka koyar da kai ba abin da ra'ayin da yake so ba sai ka koma ka ɗauko wannan ibada ɗin mai suna kaza a cikin ƙur'ani da sunna yaya manzo Allah ya koyar akwai aya mai Allah ya faɗa akan wannan ibada ta sannan akwai hadisi mai manzo Allah ya ce manzo Allah ya aikata aikace to sai ka bibiya ka koma ka gaya manzo Allah ya a wannan bangaren ibada din to shi yasa ibn qayyim Allah masa rahama ana yake cewa dukkan wata ibada abu da ake kiransa ibada ibada in dai wannan abun ana ci masa ibada an yi shi ne da matsayin da sunan addini to dole ya zamto yana karkashin kada a bauta wa kowa sai Allah subhanahu wataala shi kadai ta yi shi ne saboda Allah wannan abu mai sunan ibada sannan kuma ya dace da ya dace da karantawar annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu shi aka yi wahayin hakikanin addini shi aka ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi an saukar da azzikir a gare ka alqur'ani dan ka bayyana wa mutane abin da aka sauka zuwa gare su to kaga shi zai zanto shi zai ma bayani an ce a yi sallah to ya za a yi sallah sai ya koya kafin ma sallah menene alamun lokacin sallah din aka gaya ma ya rakoyin sallah aka gaya ma ya farallan sallah sannan kuma muna buƙatar al'umma ga duk wanda ya ga bidiyon mu ya yada shi ta hanyar gurup gurup na kamar wasu ga kuma abin da ya shafi su tiktok facebook hanyar dai sadar da zumunta ya kamata duk wanda ya kalli bidiyon mu ya yada shi sannan kuma ga masu son su kawo wannan tasha ziyara hanya a buɗe take za su iya tuntubar malam mustapha a hanyar ta hanyar lambarsa sannan su yi masa magana hanya a buɗe take in allah da kamar misali matasa kowa inda yana so ya kawo ziyara a wannan tashi hanya abu da take duk wannan an bayyana maka a cikin addinin musulunci to saboda haka hadisin na na isha radiyallahu anha da maza Allah yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun wa fi riwayatin man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun wanda ya fara da wani abu a cikin addinin musulunci wanda babu shi wanda manzo Allah bai karanta ba ko ya aikata wani abu wanda ba umarnin manzo Allah ba to wannan an masa raddin abin ba za a karbe shi ba saboda mai manzo Allah shi yake koyar da addini shi yake koyar da abin da Allah yake so shi yake koyar maka da abin da in kai za ka samu yarda Allah idan kai za ka samu kusanci da Allah idan kai za ka samu tsira rayuwar duniya da lahira saboda haka wannan shine abin da ake cewa al-ibada bauta ga Allah subhanahu ta'ala kuma ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwal az-zahira wal batina wanda shine ibada shine dukkan wani suna da ya tattara abinda Allah yake san shi ya yarda da shi na daga zantuka da ayyuka na zahiri da batini shi wannan ibada duk wani suna wani abu da za a kirawo shi abinda Allah yana so kuma ya yarda da shi abinda za ka faɗa azkar ne ko istighfari ko azkar ko tasbihi ko addu'a ko waye abinda Allah yake so ya yarda da shi ko kuma abinda za ka aikata a aikace a ce wannan ibada ce Allah ya yarda da ita kuma yana son ta wannan shine ibada sabanin abin da yake waɗannan ka aikata abin da yake Allah baya so bai yarda da shi ba na daga abin da za ka faɗa ko ka aikata to wannan ba sunansa ibada ba ko da ka shiga rigar ibada ko da ka shiga ma'ana ka shiga ka aikata wannan abin ko ka aikata wannan abin da sunan cewa ibada kake yi to wannan ba sunansa ibada sunansa wani abu dai daban saboda Allah bai yarda da wannan abun ba baya san shi to kaga dole abin da zamu aikata na ibada ibnu qayyim yake mana magana anan cewa sai ya zanto an bauta wa Allah shi kadai sannan an yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice tawa da zami ta ƙarshe shine duba da yanayi na rayuwa da mutane suke ciki yanzu Wancan rayuwa da aka shiga wannan dukkan al'amari ne wanda ya shafi kowa abin da ya kamata shine a koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a yi ta da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ka roƙi Allah ya yayi domin shine mai yayewa a nemi taimako a wajen Allah subhanahu ta'ala wannan shine hanya ta farko sannan mataki na biyu a tsakanin dole sai mun tausaya wa wanda yake da shi ya ba mara shi wanda yake da dama taimako ya taimaka da uwansa wannan shine kokowa islamiyya yan uwantaka da musulunci shine alama ta imani kana da hali da za ka taimaka a makocinka ko ɗan uwanka musulmi mutane suna cikin talauci suna cikin tsananin rayuwa suna cikin bukata suna bukata suna bukata a taimaka musu saboda haka Allah ya baka rufin asiri Allah ya baka abin da za ka taimaka wa ƴan uwanka makotanka da yawa wani ya san makocinsa yana cikin bukata da taimako neman taimako <clears throat> amma ba zai taimaka masa wannan alama ce ta raunin imani a matsayinka na musulmi da aka ce al-muslim akwai muslim musulmi dan uwan musulmi ne a kowane yanayi zai bibiye shi ya taimake shi in yana bukata taimako taimaka masa yana bukata agaji kuma da yawa wasu an ce ba za su fito su ce suna neman taimako ba da yawa akwai masu kamewa la yas'aluna nasa ilhafa ba sa iya neman taimako wajen mutane su fito su ta naci amma kuma ba su da shi ta'arifin bisima za ka gansu akwai alamomi da kuma abin da yake suna kamewa ba za su iya fitowa su yi mun ba to ba sai an tambaye ka ba a matsayinka na wanda Allah ya baka hankali da tunani wanda kuma cewa mutane suna cikin wannan bukata kowa yana cikin bukata to amma hakan ba zai hana taimakon juna ba sahabbai radiyallahu anhu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita bukatar yan uwansu ko da suna da bukata sai ya zamto kana da abu to raba dan rage ba wa dan uwanka taimaka dan uwanka kuma lokaci ne na samun aljanna wannan lokacin lokacin da aka shiga tsanani ana tsananin bukata bayan Allah suna cikin bukata ya zamto kai ne sanadi wanda ka rage musu raɗaɗin wani abu da suke ciki to zaka samu yarda Allah subhanahu wataala zaka samu aljanna insha Allah da dalilin wannan sahabbai suna siyan aljanna da dukiyoyinsu inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna hakika Allah ya siya daga mu'minai kawuna suna da aljanna sun siyar da kawunan su. sun siyar da su saboda su samu aljanna lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lokacin da wannan aya ta sauka aka ce ba za ku taɓa samun nagarta ba har sai kun ciyar da abin da kuke so sahabbai daga wannan ya ɗauko wannan ya bayar abin da yake mafi tsada zuciyar a dukiyarsa zai ɗauko ya bayar akwai wanda ya bada gona bai ba yake cewa ita ce mafi soyuwa a gare ni daga dukiyata na kusanta ta fi tsada da duk cikin dukiyata ya ɗauka ya ce ya bada ita saboda Allah a raba ta ga musulmi to haka sahabbai suke ga duk wanda yake neman rahota da samun lahada a wajen Allah subhanahu wataala to zai yi wannan lokacin da mutane suke cikin bukata a taimaka musu wanda yake da hali ya taimaka Allah zai kawo sauki ala inna nasarallahi qarib taimakon Allah da nasarar Allah za ta zo a kusa to amma irin wannan yanayin da ake ciki to sai a a yi kokari a rage raɗaɗi a shekaru ya idu kuma alfakara wa ya amurkun bil fasha shidan koyaushe yana muku alkawarin talaucewa in kun bayar amma yana muku umarni da alfasha wajen abin da yake saban Allah da abin da yake ba biyayya Allah ba sai ka gaba abin da ba za a yi ba na ɓarnar kuɗi da kashe kuɗi ga abin da yake tsira za ka samu tsira a rayuwa ta duniya da lahira da yarda ma a wajen bayan Allah ɗin su kansu ma za su ƙaunace ka idan kai mai taimako cikin al'umma mutane suna son shi baya da soyayyar da zai samu a wajen Allah sannan kuma ga soyayya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin dukkan wanda ya faranta wa al'umma manzan Allah sallallahu alaihi ya faranta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bakanta wa al'umma manzan Allah ya bakanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai sun tabbatar da wannan yace duk wanda ya jefa al'umma ta cikin kuncin rayuwa ya kuntata musu shi ma Allah fa kuntata masa addu'a manzo Allah ce to mafhumul mukhalafa fa na hadisi wanda ya faranta wa al'umma ta ya mana ya ya ya rage musu wani radadi da abin da yake damun su na rayuwa to shi ma Allah ka faranta musu Allah ka taimake shi saboda haka Allah yana farin ciki da kai manzo Allah yana farin ciki da kai muminai suna farin ciki da kai ga me taimako saboda haka a yi abin da za a iya sannan kuma a yaƙi zuciya dole sai an danna zuciya an yaƙi shaidan za a yi aikin alkhairi kullum shaidan in ka yi yunkurin aikata alkhairi ƙoƙari yake hana ka baya so ka samu rahota baya so ka samu alkhairi kuma rayuwa guda nawa take idan baka yi aikin alkhairin a lokacin da kake da damar yi ba wata ran dama za ta kuce maka wannan abin da kake da shi zai kuce ko kuma rayuwarka gaba ɗaya ka rasa ta a waye gari ana cikin tafiya sai a ce yanzu wani shikenan tasa ta kare ba cuta ba komai haka kurin mutum yana zaune sai a zara ransa ko yana cikin tafiya a ƙasa a hanya ko yana tukin mota a ɗauki rayuwarsa shikenan an rufe shafinsa ya gama abin da ya aikata na alkhairi shi zai bi shi cikin kabarinsa ko dai ka yi wasu ayyukan alkhairi to za ka same su a cikin gabarinka idan ka yi abin da yake wasu sadakatan jariya to kana kwanta cikin gabarinka za su same ka Sheikh Salimu bin Usaimin a Sheikh Salihu bin Usaimin Allah ya masa rahama ya faɗi wasu abubuwa a cikin hadisin da aka ce ma ta gudan adam in kafa an amaluhu ila min salas idan mutum ya mutu aikinsa dukkanin aikinsa yana yankewa na alkhairi da shari sai dai abuwa guda uku daga ciki sai ke cewa aka ce akwai sadakacin jariya sadaka mai gudana abinda ake ci gaba da amfani da shi ba a yankewa kamar masallaci inda ake da bukatar masallaci mutum ya yi to in dai an yi sallah ko yana raye ko baya raye zai za a ci gaba da bashi lada makaranta inda ake karanta alkur'ani ko hadisai ko fiqhu da sauran abubuwa na addini da abubuwan da mutane mana da karatu idan ka yi wannan za ka ci gaba da samun lada ko kana rayu ko ba ka rayu ruwa da mutane suke bukata an haka musu rijiyoyi da bohol mutane suna iba ruwa kana samun lada duk lokacin da aka ibi ruwa aka yi amfani da shi ko kana rayu ko ba ka rayu za a ci gaba da ka lada daga ciki sai ka cewa akwai mai ciyar da mutane lokacin da suke bukata suke cikin tsanani za ka samu lada wannan lada ne wanda zai bika kuma ita sadaka amfanin da har bayan mutuwa mutum zai ci gaba da bibiyarsa ga wanda yake sadaka wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi dole sai an yunkura kowa ya ba da gudunmuwa a tsakaninmu ina da shi ba wani mata ya sara abin da ya sauƙaƙa na abin da nake da shi ba a rainawa ka yi kokari ka bayar wani shi wannan din zai taimake shi ka abin da kake rainawa din kana ganin kaɗan ne to in ka baci zai taimake shi zai masa wani abu to saboda haka sai mun cire wannan a cikin zuciyarmu abin da yake na ruwa <clears throat> da kuma taskace abubuwa idan muka yi wannan sai Allah ya buɗa mana mai ciyarwa mai taimako kullum haɓaka dukiyarsa Allah yake Allah yana sa albarka a cikin dukiya Allah yana ƙara haɓaka dukiyar Allah yana ƙara daga dukiyar Allah yana ƙara daga ma'abocinta domin an ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana haɓaka sadaka sadaka ta wajibi da sadaka ta nafila duk idan ya zamto a cikin dukiya ana yin wannan to sai dukiya ta ta haɓaka ta ta sama wannan shine a takaice dole mu lura da wannan sannan kuma mu ci gaba da addu'a da komawa zuwa ga Allah abin da yake sabo mun san muna yi mu yi kokari mu gyara kowa ya gyara kuskurensa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya gyara wa mutane abin da suke cikin hali abin da suke cikin hali na kunci har sai sun canja da kansu malamai sun yi bayani Allah baya canja wa bayan yanayin da suke ciki ko na alkhairi ne sai dai in su suka canza suka bujirewa Allah da biyayyar Allah to sai su aje su cikin kunci idan kuma suna cikin tsanani suka canja daga bujirewa Allah da saba Allah suka koma biyayyar Allah da bautar Allah to sai a ɗauke wannan tsananin sai a kawo musu sauki to shine inna Allah inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canjawa yanayin da mutane suke ciki sai in su suka canja da kansu to mu koma mu yi biyayya ga Allah subhanahu ta'ala mu ci tsoron Allah mu gyara halayen mu yi ta addu'a Allah ya yi mana da ƙarshe mana addu'a Allah subhanahu ta'ala, Allah ka shirye mu Allah ka gyara halayen mu Allah ka ba mu ikon aikata abin da yake daidai abin da yake na kuskure Allah ka yafe mana wanda muka yi da kuma wanda idan muka aikata ko muka ganshi Allah ka ba mu ikon gyarawa sannan kuma marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka tashi kafaɗinsu Allah ka yaye musu wanda suka mutu daga cikin al'ummar musulmi baki ɗaya Allah ka ji kansu Allah ka yafe musu Allah ka sa su aljanna ka sa aljanna makomarsu mu da muka rage da rayuwa Allah ka inganta rayuwarmu wajen biyayya gare ka da kuma aikata abin da kake so da biyayya ga manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mu da imani ka sa mu kyakkyawan karshe baki ɗaya ka sa mu mu ta zama to aljanna baki ɗayan mu Allah ka sa mu dace sannan kuma Allah ka yi mana wani yanayi da muke ciki baki daya Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka mana dauki wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi